ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين حقيقه من بني اسرائيل التوراه da yin hukunci a tsakanin mutane da ita kuma muka sanya da yawa daga annabawa daga cikinsu daga zuriyar annabi Ibrahim kuma mun azurta su da daɗaɗan abubuwa na halal kuma mun fifita su akan mutanen zamaninsu.